tambaya uku katin 200 idan har ka bani an san su daidai a wace shekara najeriya ta samu yancin kanta shekarar da najeriya ta samu yancin kanta 1965 1965 su waye da suka jagoranci najeriya ta samu yancin kanta waɗanda suka jagoranci najeriya ta samu yancin kanta su general babangida and general murtala muhammad da su general abacha menene sunan mataimakin gwamnan jihar kaduna na yanzu koko eh na yanzu dr hadiza hadiza wace eh to na dai riki dr hadiza amma i know to na gode zan miki tambaya uku idan kika bani ansan su daidai kina da katin 200 to ina jin a wace shekara najeriya ta samu yancin kanta <laughs> na sani amma na manta to su wane ne suka jagoranci najeriya najeriya ta samu yancin kanta wannan haidu tsohon karatu ne tsohon karatu ne menene sunan mataimakin gwamnan jihar kaduna wannan gwamnan jihar kaduna wannan na yanzu ya ba apc ba ne matsalan da aka samu ke